miji na ne ya bani ya ba su ne ba matar sa take daya wani ba ta take daya tana cikin ita sai ya koma kuma ya ba ta take biyu kuma wannan take burin da ya masa na aika ya tafi burin kuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي مساء البركة tun daga mai gidanmu shugabanmu kuma yayanmu architect dr abdulsalam muhammad kuma mataimakin shugaba na biyu zuwa ga manyan manyan alaramominmu da malamai musamman sakataren malamai alarama abubakar bayawa da kuma dattijin alamomi alarama abubakar musa wanda aka sanya dan garba CRO na malamai malam kamal muhammad shehin malami malam murtala shu'aibu alarama yahya abubakar sannan da mu tare da su alhaji malami malamin sunna mala abubakar sakai mala abbas fana alamun bilyamin abdullahi bilma kai gare sunan birjit jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi gaskiya wa'azin yau na ji daɗin shi kwarai da gaske dundun malamin da aka aza sun daga malam jabir gaskiya kowane malami ya tattauna abubuwa masu muhimmanci kwarai waɗanda ake ciki wanda ya kamata a yi magana a kansu malam jabir ya yi magana a kan jarabawa sannan bayan haka nan a malam murtala shu'aibu ya biyo da karatu da muhimmancin ilimi wanda ya kamata mutane su tashi su nema shekaran jiya wurin karatun tafsir an yi wata tambaya ta gwada mutane ba su karatu limami ya zo ya yi sujada uku cikin sallah rakon sujada biyu wata raka'a yawa sujada uku ya gama me ya kamata ya ba diya ko sai ya ba diya wai sai abu ya zanci ce ku ce kuma Allah jama'a wanga abu ya kamata a ce ku ce a kai ne Aka bai kamata a ce ku ce ba kaga muhimmanci ilimi ke. shi ilimi ko mai girman ka in baka san shi ba ka san shi ba da an taba sa wani ya yi kama da girma ne da tijo alama da ya kasa ya kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama ga da kullum ana jinta ana ta yi saboda kun ga ke nema musulmi muhimmancin ilimi abu na wanda ya kamata ai magana akai mutane ba ba mu karatu yanzu ba ina zaka iski ga cikin masallaci ana karatu ga teburin masu shiganan suna yi mu wa'anga da azana ba su tabbacin Allah ya gafarta musu kuma cikin su wanda azumin zaune ga ana ana karatu nan cikin masallaci misali in ka bi cikin gari da yawa kana iske ga majalis ana karatu ga mutane waje suna hira su kuma karatun da aka yi ciki babu wanda ya san ya haƙa yin karatun a wannan shi zai gwada maka cewa karatu mutane sun kaurace maka karatu kashi kuma shi ko karatu yana daga cikin alama ya aljanna duk wanda haka yana son karatu li kulli shay'in dariqun wa dariqul jannati al-ilmu kowane irin abu yana da hanyar da ake bi a same shi hanyar samu a zina hanyar karatu hanyar makaranta man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan dal jannati duk wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimin addini cikinta, Allah zai hore mai hanya zuwa aljanna jama'a ku diba Allah maɗaukakin sarki ayoyin farko da aka saukar ayoyin biyan na farko Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahim باسم ربك الذي خلق نعم. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية بيكينا سؤال نفرقوا أكبر الصنف سوى في القرآن اقرأ اقرأ bismi rabbika allazi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta shi yasa malamai suka ce wagga al'umma al'umma karatu ta duk wanda kaga yayi karatu to ya mure ma al'umma ga kuma yayi abin da aka sashi in musu yake karatu kuma ya hanware don ka sani Allah ya kawo ka duniya don kai bauta kuma bauta da karatu aka yi wannan malam shi Shu'aib gaskiya yayi magana magana mai muhimmanci musamman matasa yanzu kuɗi eh suka su wallahi malam wani sai wani sun shiga ai matashi zai ba da shekaru da yawa amma sun tsaye kai samu manyan manyan kuɗi wani ya za a yi sa miliyan ɗari ko ga kan shekarun ka ba su ma kan shekaru talatin ba kowa kuɗi ɗaya ka su ina na aka samu kuma ga shi karatun ga ya kuɗin muhimmanci ai amma sai ga mutane suna ta suna ta ya suka ya suka su je samu kuɗi su bar karatu saboda kai sannan shi mai gidan namu ya yi magana kan abin da ya shahi wato mutuwa na lillahi wa inna ilai raju wala Allah wato shi aka ce ya yi la'akari irin yadda aka mutuwa yanzu wallahi mala kwanan nan mutane suna mutuwa kwarai da gaske kwanan nan tsakanin maza da mata ya har da manya mutuwa da aka don mai kallon social media yana ganin kullum sai an yi sanarwar an mutu duk wanda ka zuwa makabarta daga gawa biyu sai uku za ga sallah da aka yi musu sallah da aka yi musu ku je ku nemi makabarta ta zaburo duk kabura da sunan sabbi ginawa da aka na sa mutane amma har yanzu mutane har yanzu su ya kasa kawowa ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah maɗaukakin sarki ya ce alam ya ani ashe lokaci bai yi ba na amanu ga wanda suke da imani an taksha qulubuhum zukatan su ji tsoron Allah su karaya li zikrillah saboda ambaton Allah wa ma nazalna bil haƙi da abinda ya sauka na gaskiya zukatan su sabto su yi laushi su bi Allah ashe lokaci bai yi ba wala yakunu kuma su kasance kamar da aka baiwa littafi gabaninsu sai lokaci ya musu tsawo tsakaninsu da littafi sai zuka sun kike shi Allah ya ce wa kasirun minhum fasiqun mafi su fasikai fasikai ne an ce wannan aya wata rana wani barawo ya ta katanga zai na fata da daddare sai ji mai gida yana karatun ga aya yana karatun qur'ani ya kawo ga aya alam ya'ni lil ladina amanu ashe lokaci bai ba ga waɗanda suke da imani an takhsha qulubuhum sai barawon ga ji kamar da shi na ake wala malam sai ya so kuka san yace ya fasa sata kuma da ya fasa sata sai kuma makaranta shi yasa idan mutum ya shirya makaranta ya koma in ka bar shaye-shaye makaranta ya koma in ka bar sata makaranta ya koma in ka bar zina makaranta ya koma ga barawa bisa katanga ya ji ayat qur'ani balarabi na dafa ya tuba ya bar sata ya kuma makaranta sai ga cikin manyan manyan malaman duniya waɗanda ana matsala ji da su ga ilimi da barawo amma yanzu kai da ba ko barawo ba ka zo makaranta wallahi mala akwai wanda yace ya kamata yan ka in mutum ya faɗa aure sai a tambaye wa malamin ka wai maka a tambaye shi wa malamin ka a te wuri ne sai littafi ne karanta <laughs> wallahi mala da ko buta sun kasuwa kuma makaranta ba kai amma wai shikenan mutum wai shikenan wai mutum shikenan tun da ya sashi Qur'ani shikenan ya makanta gaba ya bari saboda ka wallahi jama'a lokaci yayi da ya kamata mutum ya kuma ma Allah ya sarki saboda ka yan uwa musulmi karatun da an kai mana wallahi mun gode Allah ya saka da alheri tambayar da an kai mace majmijin ta ya sake ta ta fara idda saki guda ya mata sai ya koma aika mata saki biyu tana cikin idda ba ta gama ba kaga yayi mugun abu mi da bin hankuri wai alan sakin gudan in bai bishe tana tana mai sabo kuma bishe ta ba in eh, in ta gama idda shikenan ne bai ga dama bai bai mai sheta sai ya bata ita zaman cikin gidansu sake ta guda amma yana yi wa kila shawarar wasu ko kuma hushin zuciya ya sa ya sake rubuta suke biyu aika mata eh kila ma ta bar gidan ta bar gidan ta kuma san gidan suna suna idda abinda an kauli mafi rinjaye na malamai shine dai sakin na uku sun tabbata Wannan guda da yayi da waɗanda biyu da yayi duka sun tafi sun shiga kuma sun zamna ta su saki uku hatta tanki ha zaujan gairar. fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta حتى تنكح زوجا غيره يا الطلاق مرتان ذاك فارا الطلاق مرتان نعم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به بارك الله فيك dama abin da ka so in ce a nan shi ne karatun atsalaku marata ne sakin da ake mai da mace saki biyu ne ma'ana idan mutum ya kai ga na uku to shi kenan kuma ta riga ta rabu sai ta aure wani miji wanda ba shi ba saboda ka talaku sakin da ake mai da mace suka ce marata ne saki biyu ne wasu malamai suka ce a talaku marata ne saki wanda aka yi na sunna guda guda na aka yi a yi guda sannan kuma in ta kama a sake yin wani ba gaba ina aka jira su lokaci guda dukkan malamai suna magana to ya kai biyu din ga an ka sake na uku to shikenan sai ta a ji wanda ba wanda. to saboda haka malamai suna magana game da sakin da an kai cikin eh, cikin tana cikin jini ba ta yi ba ta yi wannan ba sai dalki ba wasu malamai suna ganin sakin bai yi ba amma dai mafi rinjayen malamai na dar na yanzu da cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da su imamu malik duka Malamai suna sun tabbatar da sakin na yayi saboda haka shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi da kuma daga cikin almajiran wasu daga cikin almajiran suka tafi akan cewa yan kaɗan ba su da yawa suka dai akan cewa sakin da an kai tana jini saki bai yi ba saboda saboda ba a saki sai sai sai ta yi tsalki to wannan malamai gaskiya sun tabbatar da mamul Bukhari ya riwaya cewa sakin da Abdullahi bin Umar yawa matar shi tana cikin jini maza Allah fa kuma ya tabbatar da wannan sakin yayi saboda haka shi yasa aka ce mai shita almuhim yan uwa musulmi wa'annan saki da wannan bawan Allah ya uku sun tabbata ga matan nan saboda ka yanzu in ta gama idda fita aure wani miji in yana buƙatar dawowa da auren sannan ya saki bai shiga cikin mabuɗa in ta amince ta aure shi takaice yan uwa musulmi wannan shi abin da na sani na abin da duk akwai malamai suna nan zaune duk wanda yake da ƙarin bayani ana iya yi insha Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi karatun da aka yi muna ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah mu roƙe ka mutanen wannan unguwa tun daga hakimin wannan unguwa da mai unguwa wannan unguwa da tija wannan unguwa da matasan wannan unguwa Allah shi musu albarka wannan unguwa Allah ya ƙara musu zama lahiya da kwanciyar hankali ya kawo mutanen wannan unguwa arziki ne yawa mai albarka kuma roƙe ka ya Allah matasan mu Allah ya ƙara shigar da mu baki ɗaya da tija mu kuma Allah ya sa gama lahiya wasu ka daga mu gidan gaskiya kuma ubangiji Allah ya gafarta musu ya sa mu cika da imani a nan ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Thank you.